Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da wannan asuban yau Litinin 13 ga watan Satumban shekarar 2021. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga baban da kanan labarai. Jiya Lahadi gwamnatin Taliban a kasar Afghanistan ta ce mata za su iya ci gaba da karatun jami'a na digiri na ɗaya da na biyu a jami'o'in gwamnati da na masu zaman kansu muddin za a raba azuzuwa ko gini bisa jinsin mata da na maza daban. Jiya Lahadi ma'aikatar lafiyar kasar Birtaniya ta ba da sanarwa cewa za ta sauya shawararta na bukatar fasfo na allurar rigakafi ga 'yan Birtaniya. masu shiga wuraren shakatawa na dare da gidajen barasa. Matar da ta yi tarihi a matsayin mace ta farko da ta rike mukamin ministar harkokin waje kuma mataimakiyar firaminista a kasar Somaliya masu tsatsauran ra'ayi kan al'ada a yanzu tana da burin samun babban mukami a kasar. Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin shugaba buhari ta ce ta ciyo manya-manyan nasarori a ta na shekara shida. Shi mai girma shugaban ƙasa yana da manufa kyakkyawa ga al'ummar Najeriya a musamman matasa waɗanda ake ganin su ne za su zama a shugabannin nan gaba a ga cewa an tallafa masu. Hukumomin kiwon lafiya a Najeriya sun ce an yi wa kimanin mutane miliyan uku allurar rigakafin coronavirus amma duk da haka wasu 'yan kasar cewa suke a cikin ƙarshen watan za ta gama aiki saboda haka dole ne ba ta priority a gani da kuma farkon ainihin watan oktoba ita modana za ta kai har disamba saboda haka shi yasa muke son kada ya asarata tun kafin tashi daga aiki a tabbatar cewa an yi amfani da ita gwamnatin jihar borno kuma ta buɗe wata kafar tattara ra'ayoyin jama'a game da kasafin kuɗin jihar na baɗi wata damar da gwamnatin jihar borno take baiwa 'yan jihar tun shekaru sama da biyu Muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumal zai gabatar. Amma sai mun fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Lahadi gwamnatin Taliban a kasar Afghanistan ta ce mata za su iya ci gaba da karatun jami'a na digiri na ɗaya da na biyu a jami'oyin gwamnati da na masu zaman kansu muddin za a raba azuzuwa ko gini bisa jinsin mata da na maza daban Makaddashin ministan ilimin Taliban Abdulbaki hakani yayin da yake gabatar da sabbin manufofi a taron 'yan jarida a Kabul ya kare raba jinsin ɗaliban yana cewa hanyar koyarwa ta saba wa koyarwa addinin musulunci da kuma al'adun ƙasar Afghanistan. Ministan ya kara da cewa malamai mata kawai za a bari su koyar da ɗalibai mata. kuma ba za a samu karancin malamai mata ba amma idan dai ana bukata za a baiwa maza damar su koyar da mata ba tare da karya dokokin addinin Islama ba. Hakani ya ce su ma malamai maza za su iya koyarwa, amma kamar yadda shari'a ta tanada za su koyar daga bayan labule ko su yi amfani da allunan hotunan bidiyo da sauran kayayyaki. Ya jaddada cewa gwamnatinsa tana da niyyar kare nasarorin da kasar Afghanistan ta samu a ɓangaren ilimi a cikin shekara ashirin da suka gabata, amma ba za a samu haɗa koyar da maza da mata tare ba a cikin ƙasar. jiya lahadi ma'aikatar lafiyar ƙasar birtaniya ta ba da sanarwa cewa za ta sauya ta na buƙatar fasfo na allurar rigakafi ga 'yan birtaniya masu shiga wuraren shakatawa na dare da gidajen barasa ministan lafiya sajid javid ya faɗa jiya lahadi cewa shawarar wacce ta fuskanci suka daga 'yan majalisa masu ra'ayin mazan jiya an jingine ta amma za a sake duba ta idan adadin masu kamuwa da covid-19 cutar da coronavirus take haddasawa ta ci gaba da karuwa ana sa ran birtaniya za ta sanar a wannan makon shirinta na yi wa yara 'yan shekara sha zuwa sha allura a yakin da ake yi da kwayar cutar watakila za a fara kamfe din yin allurar rigakafin zuwa ƙarshen wannan watan a wani wurin kuma kasar bangladesh ta sake buɗe makarantu jiya lahadi bayan kwanaki 500 da rufe su yayin da gwamnati ta ba da rahoton cewa kashi 97 cikin 100 na malamai a faɗin ƙasar sun karbi cikakkiyar allurar rigakafi har yanzu ana buƙatar yara su sanya abin rufe fuska a makarantu kuma gwamnati ta yi gargaɗi kan yin sakaci da matakan kariyar a yanzu ɗalibai a kowane aji za su rinka zuwa makaranta sau ɗaya a mako labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc matar da ta yi tarihi a matsayin mace ta farko da ta rike mukamin ministar harkokin waje kuma mataimakiyar firaminista a kasar somaliya masu tsatsauran ra'ayi al'ada a yanzu tana da burin samun babban mukami a kasar yayin da kasar da ke afirka ke shirin gudanar da zaben shugaban kasar da aka jinkirta yar majalisa fauziya yusuf h adam tana sane da irin kalubale na samun goyon bayan masu zaɓe a kasar inda ake takawa mata birki Duk da cewa mata masu ilimi da dama da ke zaune a manyan kasashen waje sun koma Somaliya don taimakawa sake gina kasar bayan shekaru talatin cikin rikice-rikice galibi ana fuskantar shakku game da tsayawar ta takara. Cutar COVID-19 da matsalar tsaro tana haifar da wasu kalubale. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su gwamnatin shugaba buhari ta yi shelar cimma nasarori da dama akan abubuwa da aka gagara cimmawa a baya a shekaru shida da ta yi tana rike da mulkin najeriya duk da tashin hankali da ke faruwa a cikin kasar shin wani irin nasarori aka samu a cikin mulkin wannan gwamnati a najeriya shamsi hamza ibrahim ta yi mana nazari akan wannan batu ga kuma rahoton da ta haɗa mana Shekaru shida yanzu da hawa kan karagar mulki na shugaba Muhammadu Buhari a Najeriya. Gwamnatinsa ta bakin mai taimakawa shugaban kan harkokin yada labarai Femi Adesina ya bayyana cewa shugaba Buhari ya samu nasarori da suka hada da sanya hannu kan wasu kudurori goma sha biyar zuwa dokoki da kammala manyan ayyuka sha bakwai a fadin kasar ya kuma lissafa dokar masana'antar man fetur a matsayin ɗaya daga cikin manyan ayyukan shugaba wanda ya rattaba hannu a cikin wannan shekarar bayan shafe kusan shekaru ashirin ana kai komo a kai. Bishewu Aliyu masani ne kan harkar tattalin arziki a Najeriya. Wato wannan dokoki ya sake shimfiɗan yadda za a zuba jari ne da kuma yadda kamfanin zai yi harkokinsa na man fetur da kuma yadda ita kanta gwamnati za ta amfana da ishi kanshi eh, man fetur ɗin da kamfanin da kuma waɗanda za su zo su zuba jari a kamfanoni daban-daban da kuma ita kanta gwamnati irin jarin da za su ba a wasu kamfanoni wanda a da duk ba irin waɗannan dokoki to wannan doka ya samar da wannan sannan kuma ya sake samar da yadda za a samu man fetur da kuma su kansu inda za a ɗauki man fetur ɗin nan kuɗaɗen da ya samu na riba yadda zai taimaka a daɗa faɗaɗa shi wannan kamfani da kuma man fetur a Najeriya. Kazalika gwamnatin Buhari ta kaddamar da shirin tallafawa al'umma na zamani na farko a tarihin Najeriya tare da jaddada cewa shirin tallafin na social investment shine mafi girma a shirin tallafawa jama'a musamman matasa a nahiyar Afirka kuma ɗaya daga cikin mafi girma a duniya kamar yadda ministan ayyukan jin kai Sadiya Umar faruk ta tabbatar shi mai girma shugaban kasa yana da manufa kyakkyawa ga al'ummar najeriya a saman matasa waɗanda ake ganin su ne za su zama a shugabannin nan gaba a ga cewa an tallafa masu ta hanyar samun abin da za su yi wata akwai manufofi daban-daban da wannan gwamnati ta fito da su na ganin cewa an taimaka ma matasa kuma wannan shiri a shiri ne wanda zai dore za a ci gaba da shi ya sa ma har aka yi ma'aikatar da za ta zama ta kula da waɗannan shirye-shirye ko da zama a tsari na dindindin wanda ko da wannan gwamnati ta shuɗe zai yi wahala a ga cewa wasu sun zo sun canza wannan abu. Dr. Isa Abdullahi ya yi ƙarin haske game da nasarar da aka samu kan daidaita tsarin kasafin kuɗi daga watan Janairu zuwa Disamba da shugaban ya wa hannu a kai a shekarar da ta gabata ta 2020 bayan shafa sama da shekaru goma da aka daina bin tsarin. Wato ana samar da yanayi wanda a matsalar da ake samu da a kasafin kuɗi shine a ce kasafin kuɗin shekara ta ɗaya sai an kai watan shida a shekara ta ɗaya kafin a fara aiwatarwa a yawanci so da yawa za ki ga abubuwan da aka kasafta su a kuɗin an je karshen shekara ba a aiwatar da su ba karshen ta a wawura kuɗaɗen nan a shiga wata shekara kuma ba a yi aikin ba ba a ga kuɗin ba to amma kaga in an dai sa tun daga wata ɗaya an riga an daidaita an sa hannu to kafin a kai watan goma sha biyu Allah da a cikin abubuwan da ake ganin za a aiwatar da su za a iya aiwatarwa inda kudaden sun samu. Sauran nasarorin da gwamnatin Buhari ta samu sun hada da dokar kuɗi ta shekarar 2019 da shekarar ashirin Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ta gaida shamsi Hamza Ibrahim da wannan rahoto yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Man fetur da iskar gas na tekun Arewa ya taimaka wajen sanya kasar Norway zama ɗaya daga cikin mawadata a duniya. Amma yayin da mutanen Norway suke shirin kada ƙuri'a yau Litinin, fargabar canjin yanayi ya sanya masana'antar a saman ajandar yakin neman zaɓe. Jam'iyyar masu ra'ayin riƙau mai mulki wacce Firayim Minista Erna Solberg yake jagoranta da jam'iyyar Labour mai hamayya wacce ke kan gaba a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a dukansu sun ba da shawarar da a hanzarta barin yin amfani da albarkatun mai da ke ci gaba da ƙara ƙarfin tattalin arziki. Yau Litinin kafar yada labaran Koriya ta Arewa KCN ta faɗa cewa ƙasar ta yi nasarar yin gwajin sabon makami mai linzami mai cin doguwan zango a ƙarshen makon da ya gabata yayin da take tsaka da cece kuce tare da Amurka game da hana mallakar makamin nukiliya. Kafar yada labarai ta KCNA ta ce makaman masu linzami sun tashi kilomita biyar kafin su sauka a wuraren da aka auna su kuma suka fada ruwayen kasar yayin gwajin da aka yi a ranar asabar da lahadi ana ganin sa a matsayin makami mai linzami na farko da koriya ta arewa ta harba bayan da ta gwada sabon makami mai linzami mai cin gajeren zango a watan maris koriya ta arewa ta gudanar da gwajin makami mai linzami 'yan sa'o'i bayan da shugaban amurka joe biden ya hau kan karagan mulki a karshen watan janairun da ya gabata. To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kiwon lafiya matakin farko ta Najeriya ta ce ana ci gaba da yi wa 'yan Najeriya allurar rigakafin Modena da kuma AstraZeneca. Zuwa yanzu hukumar ta ce an yi wa mutane miliyan uku ne rigakafi a cikin kimanin 'yan kasar miliyan ɗari da goma sha biyu. Ga dai wakilin a Abuja Sale Shehu Ashaka da karin bayani. Daraktan ƙididdiga na hukumar Dr. Abdullahi Bulama ya ce ba a samu yankewar allurar ba kuma ana fatar yi wa kashi 70 bisa 100 na 'yan ƙasar rigakafin kamun a yi yi ajiyar zuciyar nasara. Bulaman ya ƙara da cewa ƙalubalen shi ne akwai wa'adin lokacin da allurar da aka kawo daga ƙetare za su kammala aiki. A ita AstraZeneca da muke ita yanzu a cikin ƙarshen watan za ta gama aiki. Saboda haka dole ne ba ta priority. a gani da kuma farkon a ainihin watan oktoba ita modana za ta kai har disamba saboda haka shi yasa muke son kada ya ta tun kafin tashi daga aiki a tabbatar cewa an yi amfani da ita insha allahu muna wannan ayyukan da za mu tabbatar da cewa an samu ko maganuka ba za mu samu karancin sa ba saboda ba za mu yadda a je ga wannan matsayin ba duk mutumin da muka bawa kashi na farko to za mu tabbatar da cewa mun ajiye masa mun yi tanadin allo da za mu bashi kashi na biyu shi sa muka ce jihohi yanzu duk maganin muka ba su su raba biyu rabi kawai za su baya. don mu tabbatar da cewa an samu alluran da za a ba mutum kashe na biyu saboda ba za mu je halin da insha Allah cewa za a ba mutum magani sannan ya dawo a gaba ba ba za mu yarda da wannan ba Shin zuwa yanzu za a iya cewa kamuwa da korona a Najeriya ta karu ne ko kuwa a'a? Ita ce tambayar da na yi wa Dr. Bulama. Binciken da ake da testin shi yasa ake ganin kesi na karu amma gaskiya akwai kesi kuma yanzu ma wacce ma nau'in da take a kasar yanzu take damu gaskiya ita ce mai fitina. Ana ce mata Delta variant eh, tana da masifa da yawa don akwai lokacin da muka samu labari a India rana ɗaya tana kashe mutum dubu uku dubu hudu. Kun ga ai ba abu ne wanda za a so shi ba saboda haka shi yasa muke kiran mutane lalle su ba ta haɗin kai a wasu rigakafin nan. Shin me mutane ke cewa ne game da rigakafin tunda ana samun masu ɗari-ɗari da sahihancin allurar? sunana architect zulkifil alhatu yahuza garkon matasan turin wara gaskiya ban samu dama na yi wannan allura ba ta rigakafi saboda wannan rigakafin na ga tana cutarwa ga al'umma da wasu kasashen waje da turawa da ma kasashen da suka fi mu ci gaba sunana elizabeth joshua A'a ba mun rigakafi ba kuma ba na ma tunani yi. Firdausi Abdulaziz Jibril a gaskiya ba an shi ɗaya da ake yi ba amma dai ina kan karɓa zan karɓa insha Allah. Hukumar lafiyar matakin farko ta ce tana aiki ka fada da ka kafaɗa da hukumar yaƙi da yaɗuwar cututtuka don kawar da corona. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. To a gaida Sale Shehu Ashaka da wannan rahoton. gwamnatin jihar borno ta buɗe shafinta don jin ra'ayoyin jama'a game da kasafin kuɗin baƙi da za a aiwatar a jihar don ba da tasu gudunmuwa game da abin da suke ganin ya kamata a ce an saka a cikin wannan kuɗin tun sama da shekaru biyu da suka shuɗe ne gwamnatin jihar borno take baiwa jama'a damar tofa albarkacin bakin su a sha'anin kasafin kuɗin jihar daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum shi ya kaddama da wannan shiri da shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar professor isa martai usain yawar And without a healthy society, without an educated society, there will be no development. ya ce in babu ingantaccen kiwon lafiya babu kuma ingantaccen ilimi ba za a samu ci gaba a ƙasa ba na haka ne muka mai da hankali a kasafin kuɗin bara game da kiwon lafiya da kuma harkokin ilimi a jihar ya ce kuma muna buƙatan hanyoyi da tsaftataccen ruwan sha da wutar lantarki da kuma hanyoyin sadarwa. Even though roads linking our neighboring countries like Chad, Cameroon and uh, Niger are federal government's uh, responsibility ya ce ko da shike hanyoyin da suka hada da chad da nijar da kuma kamaru hanyoyin gwamnatin tarayya ne yana da mahimmancin mai da hankali a kansu saboda inganta harkokin kasuwanci na kasa da kasa. alhaji adamu lawan zofa jin ba dai shine kwamishinan ma'aikatar kuɗi na jihar borno wanda kuma zambaya kuwa na samun nasara wajen wannan taron eh, sosai kuwa ana samun nasara kuma muna samun ah, mutane suna gaya mana cewa duk abubuwan da suka zo suka yi bayar saboda a sa a cikin wannan kundin wannan eh, kasafin kudin suna gani kuma an yi ta kuma suna gani kuma muna shi hauka kan website namu. Ko me mutanen da suka zaci wurin taron ke cewa? Eh, sunana Comrade Bulama biso nake kuma eh, zaɓaɓɓen chairman na kungiyar gamayyar haɗin kai da eh, farin hula na Borno State. An yi irin wannan taro a baya, menene kuke ganin an yi a baya ba a sa ba yanzu kuke so a sa? Alhamdulillah an yi wannan taron yau kamar shekara uku kenan ake wa'annan taron. A shekaran dubu 2019 mun kawo kundin ayyuka wanda jama'a suka ce suna son a yi musu a karkaran a cikin wannan shekara biyu mun kira jama'a mu wasu mun je da kanmu mun tabbatar a cikin abin da suka kawo kashi 100 wajen kashi 50 zuwa 60 an samu an yi musu akwai kuma kashi wajen 20 waɗanda suke kai har yanzu ana kan yi so sabili da haka jama'a mu sun ga wannan abin abin muhimmanci ne sunana dr umar abdullahi maina ni ne na wakilci shugaban matasa da ya kamata ya bada ba a wannan taron a ai sai matsayin mu abin da ya kunsa na da yawa amma a takaice abin da muka bayar kuma muka fi bada muhimmanci a kai shine idan an lura yawanci waɗanda suke zama tubabbu yanzu suke tuba suke fitowa daga jeji idan an lura yawanci matsayin shekarunsu ya tsaya tsakanin mutanen da suka fada gurginmu a matsayin su na matasa to muna ganin ya kamata gwamnati ta kasa hankali a samu a saka a wasu kudade da za a ware domin a ga cewa an yi kokari an farfado da hankulansu wato abin da ake cewa rehabilitation kenan domin su zamanto mutane da za a iya barin su su shiga tsakanin jama'a wasu al'umman jihar borno kenan ke bayyana ra'ayinsu a wajen wannan taro na kasafin kuɗin baɗi zai aiwatar a jihar borno in allah ya kai mu haruna daula biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda da wannan rahoton har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma gasar fila hashim gumal da shirinmu na gaba Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya. Da ya saba bin kadin mutanen da aka danne wa haƙƙinsu yaƙi da cin hanci gano masu danna gadon marayu da dai sauransu. A yau za mu duba korafin wani bawan Allah da ya zargi masarautar muri da yunkurin ƙwace masa fili. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfil Hashin Gumel. A sabon shirin za mu shiga jihar Taraba ne a wani waje da ake kira Dere. cikin iware da ke yankin arda kola makiyayi ko manomi malam sani salihu ya ce ya mallaki babbar gona ko ma keken fili da ya saya a can dare. amma bayan shekaru ashirin da tara, ya ce wasu sun kulla masa shayar har mai martaba sarkin muri ya ce tashi daga filin kazalika waɗanda yake zargin sun ce filin na sarkin muri ne alhaji abbas tafida wannan batu ya kai ga gurfana gaban kotu da ofishin 'yan sanda har ma an taɓa tura malam sani gidan yari a halin yanzu dai malam sani salihu ya ce rayuwarsa na cikin hatsari daga masu ƙin jininsa ta ɓangaren filin da ya mallaka da kuma ɓarayin mutane da ya shelanta aka kama daga bisani aka sake su kan batun filin mun tattauna da sakataren masarautar mura alhaji usman sa'idu gasol wanda insha allahu za mu kawo muku ita bayan mun fara da sauraron korafi daga bakin mai shi Malam Sani Salihu wanda muke zama a Sibire a ɗan jefen yalin haka. Kana ji na? Eh muna ji to me ya faru me kake so a wannan shiri na ciki da gaskiya ya sani? Ni Malam Sani Salihu ina zaune a Sibire tun shekara ashirin da tara yau tun da na dawo wuri na sauka a wuri. kwana shekara ashirin da tara. Kana ji Eh muna ji kai mai kiwon shanu ne ko kawai noma kake mai kake a wajen? Ni mai kiwo ne tare da noma. Ina da dan shanu na dan kaɗan daidai gwalgwado. Eh na samu filin daji don asalin wurin filanin da suke zaune a wajen ka yi dan faɗa da mummuyawa shekarun da suka wuce kamar yadda na gaya maka. Bana shekara ashirin da tara. kowa ya gudu a wurin babu kowa a waje sai na zo na sauka da kayana a cikin wani ɗan ƙauyen da ake kiransa giwar na samu sarkin garin ana kiransa ardo manga da kayana sai ya sauka da ni sai na ce mashi ni daga abuja na dawo nan ina ni zan samu wuri inda zan samu in zauna ba tare da wani ɗan matsala a wajen ba babu barna sai ya ce man to ga ɗan gefen sibire nan an yi fada fulani da mumuyawa kowa ya gudu wuri yanzu babu kowa sai na zo na duba na ga wuri ya yi mani sai na sauka sai wani mutum mai suna joro dajo mumuye ne ya zo ya ce man da nan filayen nan na kakanni su ne su suke da a zama a wuri. to yanzu ga shi wurin kuma daji ne na ga ba alaman noma a takaice ya fi shekara goma ba a yi aiki a nan ba wasu wuri kam ma ba zan iya kidaya ba itatuwan nan kamar ma ba a taba aiki a wurin ba sai ya ce eh haka ne amma da shan kakannin su suna nan a zama a wurin nan na ce to shi kenan ni ba na son fitina tun da haka yanzu tun da wuraren ku ne me kake so ya ce in zan saya zai sayar man sai na ce a sayar man sai ya sayar man da wurin inda nake zaune yana da dan faɗi kan kuɗi dubu hamsin a wannan lokaci. Daga baya kamar. Alhaji Sani. naira dubu hamsin kamar shekara ashirin da tara da suka wuce Eh. Eh, yanzu a lokacin shanu ka sayar ko me kai ka samu waɗannan kuɗin da ka bayar eh shanu na sayar kamar shanu nawa ka sayar a lokacin na sai da shanu biyu ina nan ina zaune a wurin zama ya yi. rubuta wata takarda da shi ta yarjejeniyar ka sai wajen ko kawai kuɗi ka bashi shi kenan ya ce ma ya sayar maka eh kuɗi na bashi ya rubuta takarda ya sayar man takarda tana na yanzu haka takardan tana nan To muna jin ka sai me ya faru? Sai na dan zauna wasu shekaru na manta kaman shekaru nawa amma yanzu shekaru takwas wanda suka wuce zuwa tara sai ya sake sayar man da wasu wuri wurin ya yi faɗi sosai daga kudu da ni iyakan burtolin shanu daga arewa da ni iyakan kori duka muka sashi a rubuce yamma iyakan wasu falale wato falale irin duwatsun nan wanda ake shanya wani abu irin rogo ko kuma dawa za a buga haka su ne falale yamma kenan yamma da wani duke don gidana yana rungume da wani duke shi kenan gabas kuma iyaka wani duke kuma yana da nisa wurin akalla zai kai kaman mil daya gabas da yamma duka muka sa a rubuce ya sayar man a kan kuɗi dubu ɗari da talatin shi kenan sai wani mutum mai suna Marco Sanya. Ina zuwa kafin mu ci gaba shi wannan mai ma suna wanda arɗowaye ka ce shi mutumin momoye da ya sayar ma wannan waje? Jauro Dajo. Jauro Gajo. Gajo? Dajo, Dajo. dajo to a ina yake da eh, zama shi ma mumuya ne eh shi ma gidansa yana wannan dajin ne eh gidansa yana nan arewa da ni maso gabas da wani babban dutse kusa da kori nan muna ji sai me ya faru ina zaune a bana ba hawa ba sauka ban taba gardama da kowa ba lokacin da ya sayar man nan din sai ya man alkawari ya ce don Allah duk wani wanda ya zo ya sauka kusa da ni in sanar masa in dai a cikin filinsa ne ya nuna man daga wuri kaza wuri kaza duk nasa ne ni kuma yanzu ga wurin da ya sayar man shi kenan sai na ce to na yarda sau ina zaune sai wani mutum mai suna umaru kona na zauna ba a kaman shekara goma sha biyar wanda suka wuce umaru kona ya zo ya ce ai sarki ya saya wa'annan filaye gonakansa ne na ce to ni kan ban sani ba domin na riga na saya wurin nan na biya wani sarki ne ya faɗi wannan maganar Umaru Kona ya faɗa ma wannan magana Umaru Kona mai gadi ne mai gadin gonan sarkin sarkin jalingo mai suna Abbas Hidda Tafida. Sarkin Muri kenan na yanzu. Eh sarkin Muri. Babban sarkin Muri Alhaji Abbas Tafida. Eh shi fa to ina ji sai mai faru sai na ce to ni wannan wuri kafin ma in san sarki na kai shekara goma sha biyar a nan ban san kowa ba to ana nan ana wannan abu sai na tambayi wani mummuye mai suna mai suna wanda ya taba yin local government eh, local government mai suna filimon sai na ce nan wuraren nan na saya na biya amma ga umaru kona yana cewa filayen nan wai na sarki a ne sai ya ce a'a ni na sayar maki lokacin da nike neman kama local government amma ba inda kake ba can kudu da kai da nisa kudu maso yamma saboda haka gidanka baya cikin inda sarki ya saya haka ne eh ɗauki kenan daga nan ba hawa ba sauka sai wani makwabci na San kudu da ni gefen burtoli daga kudu da burtoli yake da zama mai suna tambayi. sai ya zo ya gaya man cewa umaru kona ya ce mashi gobe sarki yana so ya gammu mu filani area nan amma wuraren yana da ɗan nisa da faɗi inda muke da zama sai na ce to da safiya ya yi sai na zo na ɗauki wasu mutane sai muka tafi da muka je fada da wasu fulani mun kai kaman kimami arba'in haka da wannan mai gadi mai suna umaru kowana shi kenan sai ya kai mu gaban sarki a cikin falonsa sarki madadi ya she mamu mara ba ko kuma daga ina kuke sai she komi ba sai she ina mai gidan kwano ina mai gidan kwano ranka da dai kana ji Ina jin ka sosai. Madalla, sai na fahimta a wannan area ba wani mai gidan kwano banda ne. Sai na ce, ni ne ranka daɗi. Sai ya ce, man kai ne abokin Marko Sanya? Na ce, eh, sai ya ce, kai munafuki ne. Munafuki maza, ta ka tafi, ta ka bar man wuri. Maza ka bar man nan, ka je ka ɓara kwanonka, ka san inda kai. A, shi kenan, kai ya jaddada yana faɗa yana maimaitawa. Ni kuma sai na kasa hakuri sai na ce mashi ranka da ni in ba a matsayinka na sarki na siket ko soja ba zai ma wannan hmm. sai na ga ya kama gaba ya yi shiri sai ya dubi wa'annan fulani makwabta na da mai gadi sai sai masu inda suka yi su bar ma wuri saboda karancin lokaci idan allah kai mako mai zuwa za mu ci gaba da sauraron abin da ya faru bayan da mai martaba sarkin muri ya kori bakin da ya gayyato sai a kasance da mu yanzu a madadin dakuwan aka ji muryoyinsu musamman ma nasira da meli kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni sarfi hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mun kasance lafiya to madalla a gaida sarfila hashin gumel yanzu kuma ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya Jiya Lahadi gwamnatin Taliban a kasar Afghanistan ta ce mata za su iya ci gaba da karatun jami'a na digiri na ɗaya da na biyu a jami'oyin gwamnati da na masu zaman kansu muddin za a raba azuzuwa ko gini bisa jinsin mata da na maza daban. Makaddashin ministan ilimin Taliban abdulbaki hakkani yayin da yake gabatar da sabbin manufofi a taron 'yan jarida a kabul ya kare raba jinsin ɗaliban yana cewa hanyar koyarwar ta saba wa koyarwa addinin musulunci da kuma al'adun ƙasar afghanistan masu sauraro da takaitattun labaran duniyar muka kawo ƙarshen wannan shiri sai kuma an jima kaɗan za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga iyalan aliyu alawo na rasuwar sarkin yabawan ashanti alhaji ahmed rufai aliyu alawo wanda za yi addu'ar kwana ukunsa an jima kaɗan a masallacin juma'ar kumasi to allah ji kansa da rahama ya kyautata makoma yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji su baba ya ku makiri da na shirya na kuma gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya salamu alaikum